salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man yatada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh yau bakwai ga watan uh, jumada asaliya manzo sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin jawami fawa'id fi tasirin ilmin nafe. yau za mu tashi shafi na ɗari da sha tara bismillahir rahmanir rahim yake sannan sai wani gwamna na yaman wani mai shugabancin yaman sai ya gabato sai wasu sashen ƙuraishawa suka yi masa magana dangane da ni suka yi masa magana dangane da ni cewa da Allah ya bari in raka shi kuma ya kasance a wajen mahaifiyata babu abin da za ta bani domin guzurin tafiya domin wato domin in yi guzarin tafiya sai mahaifiyata sai ta ba da jinginan gidanta da dinari goma sha shida an gane ko sai ta bani wannan dinari goma sha shida sai na yi guziri da wannan ainihin dukiya tare da shi shi na bi wannan gwamna din ko wannan shugaba din a lokacin da muka zo yaman ta'amalani ala amalin sai shi wannan walid din sai shugabantar da ni ya sa ni aiki akan wani aiki da na yi wannan aiki sai aka ta yabo na ana ta yabo na cewa lallai na yi ƙwazo lallai ina da ƙoƙari da sauransu sai ya ƙara min wani aiki shi ma wannan aikin da ya ƙara min sai aka yaba min akan wannan aikin sai ya ƙara min kuma wani aiki kuma sai masu umra sai suka dawo daga masu umra suka dawo daga suka abin ku masu umra suka dawo daga makka a cikin rajab masu umra suka gabato makka suka zo makka mm, a cikin rajab mm, sai suka yi min yabo na alkhairi sai an bato na ya tashi ko ina ana ta an bato na wa hada abdurrahman abi hatim to sannan kuma ga abdurrahman abi hatim faraja abuhu ila al-basra mahaifinsa ya fita zuwa ga basra saboda neman ilimi wa kana fi nafsihi an yamkuta fiha sanatan kamila ya kasance a cikin ransa yayi niyya ya zauna shekara cikakke hmm. yayi niyya a cikin ransa ya zauna wato a garin basra shekara ɗaya cikakke yastafida min mashayikhi al domin ya samu fa'ida daga malamanta masana walakin ma da hada. sai dai menene abin da ya faru halitta ba a zalik shin ya samu ikon yin hakan ya samu zama shekara ɗaya da abdurrahman na an abi sai Abdulrahman ya faɗa yana ba mu labari game da mahaifinsa sami'tu abi yaqul yace ji mahaifina yana cewa baqitu bil basrati fi sanati 14 wato na wanzu a basra a cikin shekara na goma sha hudu wato ɗari biyu da goma sha hudu na zauna a basara wajen watanni takwas ya kasance abin da ke cikin raina shine in zauna shekara guda sai ya zamanto wato kudin kashewa na sai ya kare kudin kashewa na gaba ɗaya sai yanki ban da kokobo da alfu ya baba shay'an da shay sai na kama siyar da tufafin jikina wani bayan wani ina ta siyar da kayan jikina har ya zama na wanzu ba kudin kashewa sai na zarce ina ta zagaye tare da wani abokina zuwa ga malamai in mun ji labarin wani malami babban sai mu kai ziyara gare shi mu fa'idantu da iliminsa haka muka yi ta yi mu zagaya wajen wannan malami mu je wajen wancan malami wa asma'u min hadil hmm? eh? al-ma to ga ilal ma'ai kaga nan wa mazaitu ma asadiqin li ila ila mashiyaka ko sai na kama sai na zarce ina ta zagaye tare da abokaina zuwa ga malamai wa asma minhum ina ta sauraro wajen malamai an gane ko ina jin ina samun ilimi daga wajen su to wannan ilal ma din shine ina ganin akwai abin da aka cire a wajen na manta ban duba na duba insha Allah na'am insha Allah sati mai zuwa za mu ga me aka cire a wannan waje to fan sarrafa rafiki sai abokina sai ya juyo wa raja'atu ila baiti khalid ila baitin khalid ko sai na dawo zuwa na koma zuwa ga wani gida wanda babu kowa a cikin gidan sai na kama shan ruwa saboda yunwa sannan sai na waye gari washe gari summa asbahatu min al-gadi wa gada alayya rafiqi sannan sai na waye gari washe gari sai abokina ya buga sammako zuwa gare ni sai na kama yawo tare da abokina wajen sauraron hadisi ga kuma tsananin yunwa na tare da ni sai shi abokin ya juya daga gare ni ni kuma na juya daga gare shi cikin yunwa falamma kana min al a yayin da ya kasance washe gari kuma gada alayya sai ya ƙara buga min sambako wato ma'ana ya bugo sambako don mu je makaranta sai ce sai ce ka zo ka wuce da mu wajen manyan malamai don mu fa'idantu da iliminsu sai na ce mai wallahi ni mai rauni ne ba zai yiwu in iya binka ba wannan karan yunwa ya ci ne. an gani kwana da kwanaki bai ci abinci ba sai dai sha ruwa kawai sai ya sanya maka rauni me ya sanya maka rauni sai na ce mai gaskiya ba zan boye baka al'amari na ba zan gaya ma gaskiya faqad hakika kwanaki guda biyu sun wuce a gare ni ban ɗanɗana wani abu ba sai dai ruwa kawai faqala albaqiya sai to da haka ne yanzu akwai dinarin da ya ragu tare da ni ana wasika bi nisbi ni zan taimaka ma da rabin sa sai mu sanya ɗaya rabin cikin kuɗin haya hmm. ɗaya rabin in baka ka ci abinci rabi rabi kuma mu sa kuɗin haya hmm. sai muka fita daga basra sai na karɓi rabin dinari daga gare shi hmm. an gano wannan ko kaga wannan da dinar nuna mana yadda ɗalibai magabata suka wahala a da wajen neman ilimi an gane sun fuskanci tsanani na yunwa da kuma tsanani na tafiya za su yi tafiya mai nisa wajen neman hadisi guda ɗaya to duk wannan yana nuna mana ashe ya kamata ilimin da suka yada din ya kamata mu bashi muhimmanci sannan kuma mu yi aiki da shi an gane wannan aiki sannan kuma wayannan mutane sun cancanci mu mutunta su saboda sun wahala sosai wajen kokarin neman ilimi da kuma tsare mana ilimi da ba dan sun ji wannan yunwa ba ila da yanzu ilimi ya rushe ga baki daya Allah shi taimake mu Allah ya bamu daman koyi da su na'am الحمد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

akan nushura din nan wato na la ahada wala zimma wala aman ya ulama as-sulhan wato na wadata a cikin sa da ainihin takaita maganganu da kuma wasu sashe daga cikin nukular wasu nasoshi allati tadullu ala ma huwa akthar minha wayanda suke nuni akan abin da yafi wannan girma inna qalilal kalam yughni an kathirihi domin magana kaɗan yakan wadatar daga magana mai yawa ga haƙƙin wanda ya saurari magana kuma ya zama to yana mai neman gaskiya kuma yana mai fifita gaskiya akan waninsa kuma abun aunawa da ma'auni na kitabu sunna ba an auna shi da san rai ba ne ko ra'ayin wani an auna shi ne da ma'auni na kitabu sunna da kuma shirya na magabata na kwarai amma man kana mu'anidan amma wanda ya kasance kangararre jahilan jahili hawahu wanda ya zama to mai bin san ran shi kada galabat aqlam wanda ya zama to adifan shi hamasan shi tarin jayi hankalin shi hamasan shi tarin jayi ma'aunin shi bai da wani ma'auni sai dai hamasa فإنه لا يزيده بسط الأدلة والنقولات أن أئمة ولله إرم وإن شنف dalilai da kuma kawo nasoshi ba sa ƙara mai komai kawo nasoshi na ainihin manyan malamai ba sa ƙara mishi komai sai mai sai kan garewa ko da ka kawo mai ayoyin ƙur'ani ka kawo mai hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ka kawo mai manganun manyan malamai tun daga sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in irin wayannan mutane kawo nasi bai ƙara musu komai sai kan garewa walan abda hadhihi risala bi wato bazan fara wannan risala ba da zagi dide zagi kamar yadda yake al'adan wanda ilimi bai tsarkake shi ba duk mutumin da bai samu tsarki na ilimi ba zaka ga in yana so ya yi raddi ga wani zai fara da zagi ne da cin mutunci a'a da sannu zan shiga cikin doran maudu'i wa shine raddi akan abin da aka ambata cikin risala wanda wanda ambatan shi ya gabata min mughalatin wa wato na ainihin wato kurakurai da kuma jahilci an kafin fara raddi ahbabtu an umuran muhimma wato na so in bayyanar da wasu al'amura muhimmai wa da kuma wasu ƙa'idoji na asali yanbani shari'a wanda fahimtar hukunce-hukuncen shari'a yake ginuwa a kanta وهي أن قاعدة الشريعة نعم والفاسد نعم من بسم الله الرحمن الرحيم والفاسد بسم الله الرحمن الرحيم والفاسد لغة الذاهب ضياء shine abin da ya tafi a banza wato ya tozarta wa khusran kuma ya tafi a cikin hasara ga istilahin malaman usulul fiqi abinda tasirin aikinsa baya jerantuwa a gare shi shin ibada ne ya kasance ko kuma kullun ciniki ko aure in ya zamanto tasirinsa baya jerantuwa tasirin aikinsa baya jerantuwa a gare shi bi ma'ana ko da ka aikata wannan aiki bai da tasiri an gane ibada ne ko kuma ainihin kullun ciniki ko aure shi fasid daga cikin ibada shine abinda wuya baya kubuta da shi ko ka kayi wuyanka bai kubuta ba kenan ko da ka yi sallah din wannan sallar da ka kayi wuyanka bai kubuta ba sai ka rama ko yi azumi shi ma azumin nan bai da wani tasiri an gane wuyan ka bai kubuta ba sai ka rama sannan kuma nema baya faduwa da shi ana neman ka yi sallah wa mu salata wa atun zakata in ka yi sallah wanda yake fasid to abinda ake nema a wajenka wato bai wato nauyi na nan kanka sannan kuma abinda ake nema a wajenka bai fadi ba yanzu in sallah ne ana neman sallah a wajenka har yanzu dan sallan da kai ba ta yi ba misali in azumi ne azumin bai yi ba ana buƙatar azumin sai ka rama wannan azumin an gane ku Kamar sallah kafin lokacinta ko idan mutum ya sallah kafin lokacinta gashi nan dai zahiri ya yi sallah amma kuma wannan sallah na da tasiri wannan sallah ba ta da tasiri ana buƙatar sai mutum ya sake wata sallah an gane ku to wannan sallah sunanta fasida wal fasil min shi kuma fasid daga cikin kullakullan ciniki da aure ma la tatarattabu atharuhu alayhi shine abinda tasirin shi baya jerantuwa a gare shi tabai'il majhul kaman cinikin majhul cinikin abinda ba sani ba kaga an kulla ciniki don wani abu wanda ba san shi ba sunan wannan ciniki fasid. wannan ciniki bai da tasiri ah. an gane ku wa kullu fasilin min al ibadat wal uqud duk wani fasid daga cikin ibadoji da kuma kullakullan ciniki da aure da kuma sharuɗa to lalle wannan batacce ne shi haramun ne hmm. domin lalle wannan yana daga cikin kesa ainihin dokokin Allah da kuma riƙe ayoyin Allah a matsayin izgiri domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi inkari ga waɗanda suka sharɗanta sharuɗa wanda sharuɗan nan ba sa cikin littafin Allah annabi ya ce waɗannan sharuɗa ɓatattu ne ko da sun kai ainihin menene sharuɗa ɗari ko? da fasid da batil ma'anansu ɗaya sai dai cikin wurare guda biyu ne kawai suka bambanta na farko a wajen harama na aikin hajji malamai na fiƙi sun bambanta tsakanin fasid da batil annal fasida ma'awqi'a fihi abin da cewa fasid shine abinda mai harama ya taki mace kafin jifan jamra ya taki mace kafin tahallul na farko an gane ku kaga tahallul na biyu shine jamra shine ainihin abin nan a wannan ya sunan shi da waful ifada to idan ya zamanto wato mutum ya taki mace kafin tahalluli na farko kafin ya yi jifan shedan jifan jamra to wannan ana kira aikin hajjin shi mai fasid shi wa baɗin shi ne abinda mutum ya yi ridda ya bar musulunci idan mutum yana aikin hajji sai ya yi ridda a cikin aikin hajjin sunan aikin hajji shi baɗin eh. na biyu a cikin aure malamai sun bambanta tsakaninsu cewa ainihin fasid ne wanda malamai suka yi saɓani ga bacin akwai auren da wasu malamai suke cewa auren ya ɓaci, wasu malamai suna cewa auren bai ɓaci ba to irin wannan malamai suna kiran shi fasid kamar aure ba tare da wali ba aure ba tare da wali ba malamai sun yi sabani akan shi jumhur sun ce auren bai yi ba malikiya shafi'iya hambaliya sun ce auren bai yi ba in ba waliyi amma hannafiya sun ce mace na iya auren da kanta ko da ba iyayenta ko da ba waliyanta kamar yadda mace ke iya zuwa kasuwa ta yi siyayya in ta yi siyayya wannan ciniki ya kullu an gano wannan ko idan mace ta je shago ta siya wani kaya to wannan ciniki ya kullu to haka nan ma kamar yadda shirikin ya kullu haka nan in ta aurar da kanta shi ma wannan auren ya yi in ji su in ji yan hannafiya an gane ku? wannan ana kiran shi alkiya fi muqabalatin nas ga nan si karara wanda ya nuna cewa la nikaha illa bi waliyin ko babu aure sai da waliyi da kuma a hadisin da yake nuna cewa duk matar da ta aurar da kanta ba tare da waliyi ba fa nikahu ha batilun fa nikahu gairu sahih cewa idan mace ta aurar da kanta ba ah, tare da waliyinta ba aurenta ɓatacce ne aurenta ɓatacce ne aurenta ɓatacce ne bai inganta ba a gani akwai hadisai da dama ingantattu da suka tabbatar da cewa yin aure ba tare da waliyi ba wannan aure bai kullu ba to amma tun da an yi saɓani akan irin wannan aure an gane wannan ko to ana kiran shi fasid na'am wal batil ma ajma'u ala butlanihi shi kuma aure batil shine wanda malamai suka yi ijma'i akan bacin shi dukkan malamai gaba daya sun yarda cewa wannan aure batacce ne shi to sunan shi batil kamar auren mace mai idda idan mace tana idda an gane sai wani ya neme ta da aure har aka yi aure malamai ba su yi sabani akan wannan ba sai yi ittifaki auren ya bar shi eh to sunan wannan aure menene fadil na'am menene me yasa aka yi musu lakabi da suna mutazila aqulu wa billahi tawfiq ina cewa duk da yake da Allah ake neman dacewa inna min lalle da yawa daga cikin malamai na ainihin firar sun yi saɓani ga sababin kiransu da wannan sunan sannan maganganunsu na ta dukan juna wato ma'ana ana samun karo an gane ku an samu karo akan wannan al'amari Ma'an annahu muttafaqu tare da cewa fa yi ittifaki ala kan katiran min cewa da yawa daga cikin ma'abota wannan mazhab din wato da yawa daga cikin masu wannan mazhaba na zilanci suna kyaman wannan sunan ba sa so a dinga kiransu da suna mutar zila su suna yi makansu laƙabi da ashabul adal wa tauhid su zila suna cewa su ne ashabul adal su ne ashabul tauhid na'am laqabuna bil adaliyya wal qadariyya sannan ana yi musu laqabi da adaliyya da kuma qadariyya qala ahmad mustafa faisal ahmad mustafa faisal ya faɗa cikin kitabihi hmm. al firaq wal mazahib al islamiyya amma limadha summiyat al mu'tazila bi hadha al ism yace amma saboda me aka kira mu'tazila da wannan sunan inna mushkilat al asl al tarihi wato mushkila na asalin tarihi da kalmar mutazila haƙiƙa ta motsar da yawa daga cikin tattaunawa malamai na firar suna ta tattaunawa wannan ya kawo ra'ayinsa wancan ya kawo ra'ayinsa tsakanin malaman firar da masu bincike tuntuni da kuma wannan sabon zamanin kenan wancan saɓanin tuntuni yana nan har yanzu kuma na'am wa sana'rid li ahammi al-ara da sannu zamu gitto da zamu bujiro da mafi muhimmancin ra'ayyuka ka tahaddathat an sababi da bi hadha al-ism wanda ya faru daga ainihin sababin kiransu da wa'annan suna da wannan sunan wannan fayuqal na farko sai a ce inna sababa hadhihi tasmiya ta ce lalle sababin wannan ambato din anna wasila bana ata kana tilmiza lil hasan al basri na'am cewa lalle wasil bin ata ya kasance ɗalibi ne na alhassan albasari ya kasance yana halartar wato halakan shi shi wasil bin haɗa yana halartar halka na hassan albasari na darasi a cikin masallacin basra a lokacin nan sai ga wani mutum ya zo yana tambayan alhassan albasari murtakibil kabira cewa menene ra'ayin addini game da wanda ya aikata manyan zunubai idan mutum ya aikata manyan zunubai yayi zina ko yayi caca ko yayi luwadi ko yayi kisan kai menene hukuncin shi a mahanga na musulunci faqala rajul sai mutumin yace ya imam addin yace ya imam din ya shugaban addini zahara fi zamanina jama'atu wato yana tambayan wa kenan yana tambayan al-hasan al-basri rahimahullah yace zahara fi na jama'a wasu jama'a sun bayyana a zamanin mu dinnan yukaffiruna wa jama'a suna kafirta abota manyan zunubai sannan wa jama'a an gane wayannan kenan wasu mutane sun bayyana suna mai suna kafirta masu manyan zunubai wa jama'atun ukhra da kuma wasu jama'a daban wasi'una fiha kenan wancan za a goge shi mm. za a goge jama'a din can na musa abunan wa jama'atun ukhra yuwasi'una fiha su kuma wasu mutane da wasu jama'a daban suna fadadawa sosai a cikin ta eh su ne murji'awa yaquluna la ma'a imani suna cewa sabon Allah baya cutarwa tare da imani inda kana da imani a cikin zuciya a takwa hauna inda kana takwa tsoron Allah a cikin zuciyanka to duk sabon Allah da ka aikata ko zina ne ko shan giya ne ko luwadi ne ko sata ne ko ma menene duk zunubin da kai baya cutar da kai inda akwai imani a cikin zuciyarka kama la tanfa'u al kufri ta'atun kamar yanda yake da'a ba shi da amfani tare da me tare da kafirci kamar yanda ka san kafiri duk abin da ya aikata na da'a a banza ne ko kafiri ya gina masallaci kafiri ya ainihin gina makarantu na islamiyya kafiri ya taimaki marayu duk bai da lada a wajen Allah ko baka ba la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fil nari hum khalidun an gane ku na'am fa kaifa tahkum lana an na'taqida fi dhalik to yaya ka yi hukunci a gare mu an gane ku mu kudirce kan wa'annan wani aƙida ya kamata mu rika cikin wayannan aƙidu guda biyu eh fi ba'd riwayat tafakkar al-hasan a cikin wasu sashen ruwaya al-hasan al-basri bai yi saurin yanke hukunci ba sai ya tsaya yana tunani qabala an yujiba kafin ya amsa asra'a wasil fa ajaba as-sa'ila sai wasil bin ya da sai yayi gaggawa sai ya amsa mai tambayan an gane dalibi ne wanda yake zama a majalisin malami malami yana tunani ya bada amsa kafin malami ya bada amsa ɗalibi ya yi wuf har ya bada amsa to wannan shine abin da ya faru tsakanin alhassan basri babban malami da dalibin shi wasil bin Aqa an gane wannan ko na'am na'am hmm? الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الفاظ التوكيد المعنوي لفظة لتوكيد المعنوي قال ويكون بألفاظ معلومة شي توكيد المعنوي yana kasancewa da lafuz da sanannu shi ne annafs da al'ain da kullu da ajma da kuma duk abinda ke bin ajma kamar ajma'in ko da ire-irensu ko ajma'un wahiya akta su tawabi masu bin ajma'u su ne akta'u wa abta'u dukan gaba ɗaya suna nufin wato ajma'an ajma'u ne suna nufin duka kama zaidun nafsuhu kama ce kama zaidun nafsuhu مبني على الفتى الظاهرة على آخره ولين يميكي زيد فائل مرفوع بضمة الظاهرة على آخره وهو مؤكد نفسه tawkidul ma'anawi ko marfu'un bi damma wa huwa mudaf ko mudafun ilayhi na'am wa ra'aytu al-qawma kullahum wa fa'il al-qawm maf'ulun bihi mansubun wa huwa mu'akkad kullu tawkidul ma'anawi ko wa huwa mudaf mansubun bil fata wa huwa mudaf hum mudafun ilayhi wa marartu bil qawmi ajma'in wa marartu bil qawm marartu fi'il wa fa'il wa nan fa'un harful jar alqawm iso majrurun Bilba, ba alqawm ismun majrurun an gane wannan huwa muakkad ajma'in ma'anawi bil ya niyabatan an al kasra li'annahu madha mulhaqun bi zam mudhakkar salim wa nunu iwadun an tanwin fil ism mufrad na'am wa aqulu ina cewa bi ma'anawi muayyana tauhidul ma'anawi yana da lafuzza ayyanannu arafa hannu hadu min tatabbu'i kalamil am ya zama arrafa hannu hadu ko malaman hmm? hannu hadu malaman na sun santa daga bibiyan maganganun larabawa sun santa daga bibiyan maganganun larabawa daga cikin wayannan lafuzza akwai an akwai al ويجب أن يضاف كل واحد من هذين yana wajaba a jingina a yi idafan kowane ɗaya daga cikin wayannan biyun zuwa ga wani zamiri mai komawa zuwa ga mu'akkad mm. kamar da aka ce kama zaidun nafsuhu mm. wannan hudun ya koma gawa ya koma zuwa ga mu'akkad shine zaid ko ra'aitul qauma kullahum wannan hum ya koma zuwa gawa zuwa ga mu'akkad shine alqaum shine abin da yake magana nan المؤكد بفتح الكاف eh mu'akkad da hmm. fata na kafin in kana mu'akkad mufradan idan ya kasance mu'akkad mufrad ne kana damiru mufradan shi ma damiri sai zan mufrad wala tawkidi mufradan aidan shi ma lafazin tawkidi sai zan mufrad shi ma taqulu hmm. jaa aliyun nafsuhu jaa aliyun kaga aliyu mufrad ne ta ce nafsuhu hmm. wa hadara bakrun ainuhu hadara bakar ya halatto ainihin shi shi kanshi kana mu'akkad jama'an idan ya kasance mu'akkad din jam'i ne jam sai shi damirin ya zama shi ma jam'i wa eh lafazin tawkidi shi ma sai ya zama jam'i shi ma Za ka ce ja'ar rijal anfusuhum kaga rijal jam'i anfusuhum shi ma jam'i wa hadara al kaga ba ce ayunuhum ba in ya kasance mu'akkad din musanna ne shi wal afsahu an yakuna Abinda ya fi fasaha shi ne shi ma damirin ya zan musanna amma ba dole ba ne, shi ya fi fasaha ne sai lafazin taukiri ya zama jam'i hadarar an fusu kunga an fusu jam'i ne amma damirin sai zan musanna damirin da aka dafa zuwa ga an fusu ko ja'al katibani a ayunuhuma kaga ba ce huma ba ko ainihi ma ba ko za ka ce a ayyunu ma alkatibani kaga musamman ne amma taukidin shi ne a ayyun ya zo jam'i amma zamirin shi sai zama musanna na'am daga cikin lafuzza zane taukidi akwai kullu misalin shi akwai jami'i. yushtaratu fihi ma kullin ila damirin amma an shakarta a cikin su wato ayi idafan kowanne daga cikin su zuwa ga damiri mutabiqu muakkad damirin nan wanda yayin yi yayi daidai da muakkad nahu jaa al jaysh kulluhu kaga hu din yayi daidai da jaysh wa hadara rijal jami'uhum kun din yayi daidai da rijal min al alfaz ajma daga cikin alfaz akwai ajma wala yu'akkadu bi hadha al lafz ghaliban ba a yin taukidi ga wannan lafazin ba a taukidi na ga'ib na ba a taukidi da wannan lafazin galiban ba a yi taukidi da shi sai bayan lafazin kullu hmm. daga cikin galibin shi ne inda Allah ke cewa sai da mala'ikatu kulluhun ajma'un hmm. kaga mala'ikatu ne fa'il wa huwa mu'akkad kullu ne taukid ko ba taukidi na farko kenan kullu hum ajma'un shine taukidi na biyu kaga sai da aka kawo kullu sannan sai aka kawo ajma'un wannan shi ne eh. galib to wanda kuma ba galib ba shi ne maganan wani mai wake idan na yi idan ni a cikin zamani idan na idan na zauna cikin zamani wato zan yi ta kuka ga baki daya na'am wa rubama ihtija ila ziyarat ta kauya wato rubama ihtija ila ziyarat wato da yawa lokaci akan buƙaci ƙarin ta kauya sai a zo bayan ajma sai a zo da wasu lafuzza daban wahiya akta'u wa abta'u wa absa'u wa hadhihi al-alfaz la akadu biha istiqlalan wato ba a taukidi da waɗannan lafazin shi kaɗai kawai ya eh, misali a ce ja alƙawun ajma'una afta'una abta'una ba a yi abda'una wallahu a'lam nani na'am يحول عن قريب يحول يحول نعم يحول عن قريب من مذكر فجر الى yuhawwalu wato za a juya shi shi mutum za a juya shi an karibin nan kusa min kusurin daga fadajjika muzakar fatin wanda yake an kawata su ila baiti turabi zuwa gidan turbaya shine kabari wato za a juya mutum nan kusa daga duka wanda yake an ƙawata su zuwa ga gidan turbaya na'am wato za a miƙa shi a cikin wannan wannan baitul turabi din kabari za a miƙa shi a cikinsa sa mahajuran yana abun ƙaunacewa wahidin shi kadai shuhubul iftirabi nau'i nau'i na bakunta a haɗari za su kewaye shi nau'i nau'i na bakunta za su kewaye shi a wannan a wannan lokaci kuka ce alamomi na bakunta za su kewaye shi idza iya buna adama lil hisabi tsoron tashin kiyama ya fi tsananin kowane al'amari idza iya buna adama lil hisabi idan an kira dan adam zuwa ga hisabi wa sayyi'atin janaha fil kitabi wa alfa ya gamu da kullu salihatin duk wani aiki mai kyau a taha da ya aikata wa sayyi'atin da duk wani mummuna aiki janaha da ya taso shi ya gamu da shi a ina dirki kitabi a cikin littafi ana tazawudu in aqalna wa akhadhu al-hazz min baqi shababi at-tazawud yin guzuri laqar ana haƙiƙa ya yanzunta lokacin shi yayi a tazawur yin guzuri laƙar ana haƙiƙa ya yanzunta a tazawud wa aka zulhazi ko yin guziri wa aka da rukon babban rabo min baƙin shibabi daga sauran ƙuruciya laƙar ana haƙiƙa ya yanzunta eh goma na'am نعم حرفي نا همزة تبارك ذو الأولى والكبرياء وحد بالكمال وبالثناء ذو الأولى ما أبو تشد دوكك والكبرياء دجرما تبارك يا البركنتو ذو الأولى ما أبو تشد دوكك والكبرياء دكما جرما تبارك يا البركنتو توحد يا كديتا بالكمال دكمالا وبالثناء دكما دوكك نعم tanazzaha an sharikin aw fana'i tafarrada bil jalali wa bil baqa'i ya tsarkaka an sharikin daga abokin tarayya Allah ya tsarkaka daga abokin tarayya au fana'i ko kuma karewa tafarrada har ila yau dai ya kadaita bil jalali da girma wa bil baqa'i da wanzuwa ya kadaita da girma da wanzuwa na'am wasawwal mauta bainal khaliq turran fakiran aw ganiyan zasarai wato ya daidaita mutuwa tsakanin halittu dukkan su gaba daya fakiran shin talaka ne au ganiyin ko mawadaci zassara ima abocin wadata fa kulluhum raha'inu lil fana'i kai taqiyi ne mai tsoron Allah ne abidan mai ibada hmm. bal kai au shaqiyan ko shaqiyi ne kowa mutuwa zai hmm. fa kulluhum raha'inu lil fana'i dukkan su gaba daya jingina ne zuwa ga karewa hmm. ila lahawin nisa'i ma al-gina'i ku saurara lalle karkata zuwa akan rudu karkata akan rudu zuwa ga wasa da mata tare da ainihin wake-wake music wa hubbir ya satin wa hawan wa aminin ila darul fana'i min al-ana'i da san shugabanci da kuma san rai da aminci san aminci san security an gane ku ila darul fana zuwa ga gidan karewa shine duniya min al yana daga cikin wahala an gane duk wani security da aka baka eh, da duk wani shugabancin da ka samu a nan duniya ƙarshen rayuwanka ne arewa na'am Allah Allah ya saka da rogon mu nan za su waya kamar yadda muka saba akwai masu eh, baran addu'a malam wani wai aure ne suke so eh, shi da wasu ɗan uwa wani kuma yake ya haɗa da ibtila'i ne a rayuwa yake bukata sako malam ba lafiya da a haɗa a yi addu'a Allah subhanahu wataala ya amsa to gabaki ɗaya da waɗanda suka buƙaci addu'a da kuma duk wasu masu buƙatu na alkhairi da kuma waɗanda aka jaraba da ibtila'i da ire-irensu ah, dukkan su gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake su ya kusan musu da wannan musiba din kuma ya biya musu bukatun su na alkhairi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك